والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأحقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم شاءك قوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam arba'in wanda ya dace da sha takwas ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albankawa da ke cikin garin zaria a jihar kaduna najeriya domin ci gaba da karatunmu na tafsir muna suratu maryam za mu tashi aya ta 48 insha allahu ta'ala kafin nan akwai tambaya to a karanta tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da yatsunsa ne ga kufa ciki ana nufin haka ka rinka cikin hannunka ai duk wanda ka yi daidai ne malam kaka matsa makanka addini yusrun wa ma da dina a hadin illa galaba almuhim kada ka bata gidaya ka yi da yatsanka ne sandan daidai ko ka bi karan yatsanka ne gaba-gaba in ka duba biyan ka yi sha biyan in ka dawo ka yi sha biyan sai ka kara da ɗaya ka yi uku ko ko ka yi da yatsanka ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kai biyar ka ƙara biyar ka ƙara biyar ka yi shiga nawa kenan shiga shida ko ba shi zai zama nawa talatin sai ka ƙara da ƙwara uku biyar da ka yi yayi ba wani aibi ba tsanani kuma abu ne wazi wanda yake kai inda Allah ya baka bakira kawiya ba ma tare da kai haka ba kawai kana subhanallah subhanallah kana kyau ɗaya biyu har talatin da uku ya yi Allah ka da mu duk wani aiki ana son in na alkhairi ne a yi shi da dama wanda ba shi da dama ya yi da hagu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na na aisha ta ce yi tayamun fil umuri kullaha annabi na son damantawa a dukkan al'ayyukansa a dukkan al'amuransa baki daya wallahu a'lam suna to yana cewa a dawo hankalin mata masu tafiya a hanya suna ta surutai ba daidai ba ne gaskiya domin ita mace kamar yadda allah ta'ala ya umarce ta ne ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا duk mace in ta buɗe baki za ta yi magana to kada ta tausasa murya ko ta rangwada shi har mugu ko fasiki wanda ba shi da ɗabi'a mai kyau ya tsammanin wani abu na banna tare da ita balma shiganta tafiyarta da zancenta duka dole ne ta yi ƙoƙari ta yi koyi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ta don haka ma ya ce wala ta taba ta ban wajen jahiliyyatul ula kuma ma sai fita ta dole mace ke fita gida ba kawai kawai ta kama yawo a titi tana jiri ba wa qarna fi kunna aka ce wala ta taba ta ban wajen jahiliyyatul ula ala kulli halin muna fatan duk macen da laluran fita ya kama ta za ta fita cikin fitira ta musulunci za ta yi tafiya irin wadda Allah ya yi umarce ta wa kasifi mashika za ta rage muryanta in magana ya kama dole wa min sautika kuma ta tafiyan da ya dace ba kada wata gaba a jiki ta tafi sagab yanda ba wani zai ga lankwata ko karkata karayen haya jiki har yayi tsammanin banna da ita wannan shine abin da muke fata game su mu kuma mu ji tsoron Allah mu daina zama masu idanu domin hannu ɗaya baya tafi mu ma muna da babban laifi wani in mace ta bullo daga nesa ya kafa mata ido kenan har ta zo ta wuce shi ya sake kafa mata ido yana duban bayan har sai ta kure ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mar'ata taqbalu ala surati wa tadbaru ala surati shaytan mace takan fuskanto da fuska ne na shaidan na haka da kaga mace in dai ba mai tsoron Allah bane kijinta yake so magani yake kafa ido da fuskanta in ta juya baya mazaunan yake kallo to irin waɗannan duka mu ma fa mu ji tsoron Allah alqur'ani ya ce wa kullil mu'minina yaqudu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika atqalahu Allah ka kare mu samun mace ce ta balaga da wuri yayin da sa ta makaranta ba kuma wasu karatu ba sai ta sha azumi to daga baya sai ta fahimci cewa yana ta balaga da wuri kuma da za ka zama wani azumi ta sha ka baya to na farko dai baya halasta mutum ya zauna da jahilci ko iyayensa ba su sa shi a makaranta ba ya ƙoƙarin neman ilimi sannan baya halatta ga iyaye su yi sakaci da tarbiyyan 'ya'yansu domin za su zama abin tambaya gaba ga Allah ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dan haka uban duk da yayi sakaci ko iyayen da suka yi ko in kula game da bai wanda Allah ya ba su ba tarbiyya ba to wasifuhum annahum mas'ulun za fa a tsaye da su a tambaye su wannan kuma ba zai zama hujja ga 'ya'ya su waye su yi wayau sannan su ƙi neman ilimi ba domin kila babanka bai sa ka a hanyar da kake ba na sana'ar da kake yanzu da kai wayau ka gane ashe dukiya na da fa'ida kai ka neman ma kanka sana'a ko ba haka ba ne balantana bautan Allah ala kulli halin ma daman ta kai minzalin balaga daga baya ta gane fahimta wannan azumi dole ta mai dashi wallahu ta'ala a'la wa a'lam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا mun yi alkawali za ɗan ƙara bayani game da ayar to muke muyi bayani kamar haka imamu suddi allah ya ji kansa yana cewa tabbas annabi ibrahim ya nema ma babansa gafaran zunubansa mun yi bayanin fassarar ma'anar sa'asar laka rabbi zan nemi Allah ubangiji na ya yafe maka ya anshi tubanka ka dawo musulunci don ya gafarta maka shi ne ma'ana to annabi ibrahim ya ce mudda tsawila ya ta masa istighfari yana neman Allah ya shirye shi ya gafarta masa har zuwa lokacin da ya hijira zuwa sham har zuwa lokacin da ya suka gina masallacin haramin makka da shi da wa da ɗansa ismail alaihi salatu wassalamu hakanan suka yi ci gaba da wannan cikin addu'o'in da annabi ibrahim yake akwai suratul ibrahim mun sani a ciki Allah ta'ala yana cewa annabi ibrahim ya rinka addu'a kamar haka Rabban firli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mani ka gafarta ma iyayena ya Allah ka gafata mu sauran masu imani a ranar da ake tsaye da hisabi ranar kiyama kenan wannan kenan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu musulmi alkur'ani ya ce mana muna da kyakkyawan abin koyi ga annabi ibrahim alaihi salam tun daga lokacin a musulmi suka ci gaba da addu'o'i suna ma iyayensu addu'a waɗanda suke mushrikai ne sun mutu a farkon musulunci har sai da Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama mai jin kai ya saukar da ayar da take cewa karkanan lakum uswatun hasana fi ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bu'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah hakika kuna da kyakkyawan abin koyi ga annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi lokacin da suka tsayu tsayuwan mai yin daka ba gudu ba ja da baya akan tauhidi suka ce ba mu ba iyayenmu ba ɗan uwanmu ba abokanmu ba abokanan haihuwanmu mun ba manta barinsu mun baɗe babu ɗasawa a tsakaninmu kuma da su da abinda suke bauta ma ba Allah ba duka mun baɗe ba ɗasawa haƙƙin da Allah ta'ala yake cewa dai a cikin wannan aya illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay duk ku yi koyi da annabi ibrahim a wannan bangare na bara'a da wala ku yi bara'a ku bade da wanda yake Allah yake addinin Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi sallam ku ɗasa da muminai wannan aqida ce ta annabi ibrahim ku ta koyi da ita ku ta koyi da ita illa qaula ibrahim amma banda zancen annabi ibrahim da yake ma babansa li abi kenan la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in kada ku koyi da abinda annabi ibrahim yake tabbas zan nema maka gafaran Allah mahalicina domin ya yafe maka zunubanka ya baka imani amma ka sani ba na iya mallaka maka wani abu daga rahaman Allah ko na tsare maka wani abu daga azabar Allah idan baka yi imani ba shi ma annabi Ibrahim ai yayi haka ne yana addu'an Allah ya shiryar da baban shi da nadiyan shiryar nan ya yafe masa sai kuma wata aya kwalo kwalo ta zo hatta ga annabinmu sallallahu alaihi wa sallam kun san da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu kansa Abdullahi bin Ubay ya zo ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da rigan jikinsa ai mababansa munafiki da kafani ko mun sani sa'annan yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ji ya ansa wannan talabin yi. bayan ya gama Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta salli ala ahadin minhum mata wala ta kun ala qabri duk wanda ya mutu ba imani daga yau kar ka sake yin mashi sallah kuma kakka sake tsayuwa a kabarin shi domin sun mutu ba imani kuma Allah ya saukar da aya tana cewa ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastakmu lil mushrikina bai halatta ga annabi daga yau ko kashin awaki aka haife ku a liƙe kai kana imani shi yana kafirci in ya mutu bai halatta kai masa sallah ba bai halatta ka yi masa addu'a ba ma daman ya mutu ba imani annabi sallallahu alaihi wasallam da mu muminai Allah ya ce bai dace ga annabi da waɗanda suka yi imani su nema ma mushrikai gafaran zunubai ba domin mustahil du'a'i ga mustahil abinda Allah ya ce ba zai yi ba alfasha ne alfasha ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan Allah ya sha alwashi ya alkawali ba zai taba gafarta ma wanda ya masa shirka ba amma yana gafarta ma duk wani mai zunubi ba shirka ba ga wanda ya ga dama har inda Allah subhanahu wata'ala yayi mana makoma marja'i reference ga abinda annabi Ibrahim yayi yake wa ma na istighfaru Ibrahim li illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabara'a minhu inna Ibrahim la'awwahun alim istighfarin da annabi ibrahim ya nema Allah ya yafe ma babansa alkawali ne da yayi annabin Allah kuma in yi alkawali yana cikawa kuma a lokacin Allah bai hana shi ba kuma a lokacin yana fatan zai shirya shi yasa yace illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da al'amari ya bayyana ga annabi ibrahim cewa babansa madaran makiyin Allah ne cikakke tsum ba zai imani ba ba wani amara wata alama ta imani ta ma aminu sai ya bade da shi ba ni ba ka ba ba aka ce inna ibrahim lallai annabi ibrahim la'awahun halim mai yawan san Allah ne da komawa gare shi sannan kuma mai jimiri ne a haƙurinsa kenan kada ka ji an ce annabi ibrahim a waccan aya ya ce zan ma babana istighfarin kuma baban na bautan gumaka allah ya sawaje ko babanka ko ɗanka ko kaninka ko wanka ko matarka ko mijinki ko abokinka ko abokin tafiyarka yana kan shirka ka je kana nema masa gafara wannan ya saba mu shari'ar Allah kana saban Allah ne dan Allah ya ce ba zai gafarta mu mushriki ba in ya mutu yana shirka Allah ka kare mana imani wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah duka kalmomi masu gadi bayan wancan lallashi da yayi ko ya gane gaskiya ya biyo ta sai to baba zan kaurace maku zan jaji kina zan nisance ku tun da dai na manta barin na manta barin abin kuke bauta ma ba Allah ba wa mata da'una min dunillahi kenan wa adabu rabbi zan je in ci gaba da bautan Allah ubangiji na mahalicci na mai ni wanda kuma a ƙarfe zai aiki rayuwata ya bani sakamakon abin da na aikata a duniya wannan ita ce rayuwa kasuwanci shi yasa Allah ta'ala ya ce hal adullukum ala tijaratin tajikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum khairun lakum in kuntum ta'lamun kasuwanci muka zo saboda haka idan muka yi wasa kasuwa za ta tashi in kasuwa yau ta tashi wanda ya ci riba ya ci riba wanda ya hasara zai tafi a dan hasara ne kuma ita kasuwan su dai ake cinta ga mutum a duniya kana mutuwa an gama naka cin kasuwan ka gama naka cin kasuwan sai kuma in akwai ibra ga waɗanda suka bari sai su lura da kai kama mutu ka mutu ne a hanyar manzanni ko ka mutu ne a hanyar fara'ina fir'aunoni daga nan kuma za a je a kwashi zubi Allah ka samu zuba alkhairi mu kwashi alkhairi mu tabbata gidan alkhairi asa ina fata fata a nan wajibi ne domin magana ne ta annabin Allah Ibrahim alaihi salam ce Allah aku nabi du'a rabbi shaqiya ina fata duk abinda na nema gun ubangiji na nai ba zan zan marashin arziki ba wato Allah zai karama ni da shi ci gaba فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما أتم لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما أتم لهم lokacin da ya kaurace masu kula wata aya إني مهاجم إلى ربي سيهدين ni mai hijira ne zan tafi zuwa inda Allah ubangiji na ya umarce ni na tafi na tabbata kuma ubangiji na zai shirya da ni ya mun goma ta arziki to kullum mai imani in ya gudu da imaninsa dan ya tsira da imaninsa dan ya samu sukunin da zai bauta ma Allah to Allah subhanahu wataala sai ya wadata shi da abin da bai da shi ya bar uwa ya bar uba ya bar dangi ya bar abokai ya bar aminai ya bar abokan kurda ya tafi shi kadai sai Allah ya ce kai umma ce kuma zami maka sakamakon da ba kowa zami ma ba subhanahu wata'ala ya ce wannan abu da yayi haka wa habna lahu ishaq sai muka yi masa baiwa da ɗa muka bashi ishaq tarihin haihuwar ishaq kowa ya sani ya manyanta a lokacin matarsa ta tufa. shi yasa ma lokacin da mala'iku suka zo bishara suna gaya masa zai haifi ɗa matarsa tana maƙe tana fi ashe an daɗe ana jin satan ji kenan sai ta ji ana za ta haihu sai ta kasa juriya fasakkar waje haha wa ƙalat a alidu wa ana aqimun wa ana ajuzun wa haza ba abin shaiha a alidu wa ana ajuzun yanzu yanda na tsufa na ta kwamfashe hmm, ni zan haihu ya tsohuwa da haihuwa aiko za a yi haihuwan gudu ma ga mijina shi ma biya gadi ya ya tsufa tuku-tuku ya ta ajabi na min amuran duki mamaki kike game da al'amarin ubangijin ke na ruwan Allah a kika ma ba za ki shiga aljanna ba sai an mai da ke ya budurwa kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata tsohuwa ta ce ya rasu lallahi Allah li an adkhula aljannata yake la tadkhulul jannata ajin muqamin Allah ya shiga aljanna ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta banke da kuka to ko kai annabi yace ya mu bai shiga aljanna in ce kake ta kama da shi ko a ce maka mai kudi bai shiga aljanna in kudi kake takama da shi ko mai mulki bai shiga aljanna in mulki kake takama da shi ya kaga bai da kuka ke lafiya ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ina ce to tsaya ke ji ai abinda nake nufi ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba furfura ko ina hannu ya tatta muke ya dauki wani sufa kaman bayan kadanga mai gida gida gida gida in kin yi haka wai fawon ki zai ce fafal fafal fafal fafal wai ku kiyaye ni sunan shi in ji ba haushe ka san ko in haka sai ka nan na fafal fafal naman nan na jantsi sai ku kiyaye ni kenan sunan shi sai duk wannan ba a haka za a yi ba suke sai an mai da ke yamiya dan yashen budurwa E, kayan filani a tsatsaye annabi sallallahu wannan ne kuma ya babu dariya na nemi kalman da zan saka ya ne na ga kaman wannan ya ji. ai mu da fara ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baki ji abin da Allah ta'ala yake cewa bane inna an sha'ana hunna insha'a ja'alna hunna abkara qurban atraba li ashabil yamin saboda haka ki kwantar da hankalinki zaki shiga aljanna da kurciyarki ne sai murmushi sai sakin fuska a to za ka shiga haka ai za ka shiga cikin kana cikin 25 zuwa 30 ko ba ka wuce 30 ba a ka ba. kuma ka shiga ba ciwon kai ba na kafa yau ba magana rashin lafiya ba tsufa ba wahala sunan shi shagali kai wasa ka ci ka sha kai shagali kai wasa gidan aljanna kenan Allah ka hada mu a ciki duka wannan ku ga inda ake wasa in Allah ya so sai na bi ka iyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falama ta zala hun mama ya fito na min dunin lahi wa hamna da hukun sahab sai muka yi masa baiwa da istihaka a wannan yanayi na shekaru sai dai mu sani katin a haifi istihaka wanda yake hajara ta haifi ismail sara ita ce mahaifiyar istihaka hajara ita ce mahaifiyar ismail wasu malaman ma suna cewa natija ce ta miƙa wuya da dokar Allah domin ka dubi kisar cewa ake ma hajjara baiwa ce tawa ta tsara ba su haihu ba sun tafi ce to Allah ga wannan ka sa ta a tsaki kila a ba da yamako in Allah bai ƙaddara da ni ba saudakin jide yadda ake yi ba mijinki zai aure ki kama balbali ba ki ce gidan an gama zama lafiya kina fada da Allah kenan dan shine yace fanki hu ma tsaba lakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba ku kuma maza ku daina nuna isa in za ku yi aure don wani in zai aure sai ya mata gahali kwanan nan zan miki hankali kwanan nan zan gatta miki zama ko duka ta da mata da hankali da wanne za ji ko zanin dannan kirji ba za ka yi mata ba wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne har da Allah ka lallashe ta tun da dai mun san ba daɗi ba daɗi cin kashin mahaukaci saboda haka lallasarta ke kuma muna fatan ki zama munina ki bi dokar Allah Allah ba ya san ki bane ba zalincin ki yayi nufi ba ba ketaye maki ba kuma ba wai yana son ya kuntata maki bane balma rahama ne gare ki da maudu'in muke da mun fadada amma dai ki yi tunani ke ma zaki gane haka lokacin da ya samu isma'il ya tsufa kuma shi ne ɗansa na farko sai mafarki inni a rafil manami anni azbahuka fanzur ma za ta ma fada ya abaci falma tu umar ta jidini insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jadini nan ya ishe kuma ya mafarki cewa ka dubi ta ka kushe yi fa an ta sai eh, yaran da ake samu a ƙarshe sun fi shiga zuciya abinda ya sa ake ce masu takai kushayi mafi yawa kafin su girma uban ya mutu wancan kano aka rufe mutane a gidaje ne saboda wadata da rashin sanin sunna saboda haka a kan kabarin babansu suke gama wasan ƙasa da wasan yan tsana shine ake cewa ta ka kushayi ai daga kushewa ne kabari nan ne za su yi ta wasa suna birgima suna didima, suna tsalle-tsallen su ba abin da ya dame su a sai sun wura yau sun yi hankali su san cewa kabarin tsoho ne to sai aka ke a wannan zarafin ya yanka shi yaya ko yaya talatin kage da shi kaje gida kawai a ɗauko sai a ce yanka wannan ya za ka ji sai imani kawai za ta iya sa ka kai wannan to da aka gaya ma ɗan shi ma ya ce baba abin da duk Allah ya umarce ka yi da ni sai aka ce da ɗan da uban duk nagari mai falon ma aslama duk suka bi Allah da umarninsa wa tallahu lil jabi ya kwantar da shi yanda ake kwantar da dabba in za a yanka ta ta gefen kumatu sai Allah ya fanshe shi a takaice to wannan abu da yayi sai Allah ya ce eh ka ci jaraba bari ma mu kara maka da inda ya ki Allah bai da ikon ya kashe shi eh kuma ya hana mashi wani sannan da ya wannan mika wuya tun daga kan annabi ibrahim alaihi salam sai ya zan gidan gaba ɗaya ne ake samun annabi a zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka yi masa baiwa da da ishaqa ya ci jamabawa kuma muka yi masa baiwa da yaqub atsafi ne dawo la yaqtadi tarhiba kuma ba shi ne ya haife shi ba sai dai ɗan ne ya haifan masa jika wa min wara a ishaqa yaqub a wani waje aka ce na fila ƙani saboda haka ishaq da mamarsa ta yi mamaki sai aka ce iri da na mamaki wa min wara'i a yaƙo hajji ka ki gani ba maganan ɗa ba an ba ta tabbacin za ta haihu lafiya kenan za ta haifi ɗa namiji bayan haihuwan ɗa namiji zai girma a kan idanunta zai aure shi ma ya haihu me wannan daɗi to su ne gidan annabawa har yau ya aku annabin Allah baban shi ishaq annabin Allah shi ya haifi annabi yusuf da ‘yan uwansa goma sha ɗaya inni ra'aitu a ashara kaukaba wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina har zuwa ga kisan yadda yake kuma mun san irin abin da ya auku shi eh, yaqub shine isra'il ma'anarsa bawan Allah shine kuma daga baya bayan kutun kutun iyayya na yan ubanci da aka yi mai yusuf har aka sai da shi bawa da irin wahalhalin da ya yi a masar allah ya mai da shi azizin misra wanda a ƙarke yan uwansa suka zo neman tallafi daga gida a ƙarƙashin yusuf wanda ya yi abin da ya yi da izinin Allah har suka gane dai wannan shi ne muka nemi mu kashe gashi Allah ya daga ana mazuru ana shahu zakarar da Allah ya nufe shi da kyara sai ya yi almautu biyadillah ba mai iya kashe ka lokacin ka bai yi ba don haka ka tsaya a kan gaskiyarka ka bauta ma mahalicinka in kana tsoron abe banan halitta ka kyala bautan mahalicinka wallahi ka yi hasara kuma ba zai tsinana maka komai ba sai na dama nan ka zama ba ka da sukuni can kuma ba za ka tsira ba gobe kiyama tafi kai tsaye bauta ma Allah ba an ce ka yi izgilanci ba ne ba an ce ka nuna isa ba ne ba an ce karka girmama wanda ya cancanta ka girmama ba ne amma daidai da taƙa guda eh, eh, daidai da ƙiftawan ido kada ka ji wani akan shirka ka tsaya ma tauhidi Allah zai taimake ka kamar yadda muke gani yanzu annabi ibrahim duk shi kadai ne mai imani a garin gashi yana samun taimakon Allah ɗaya bayan ɗaya to shi lokacin da suka dawo masar sissila nake so mu faɗi don mu gane eh ashe baban annabawa ne annabi yaqub shine isra'ila kaman yadda muka ce annabawan da aka yi mutututututututu duk a cikin su ne ya'ya ne da jikoki na annabi yaqub dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim dan haka ake ce musu ya bani isra'ila ya bani isra'ila yau ba mutanen da suke da yawan annabawa kamar su amma sun ɗauka abu ne da suke hura hanci nan ko tsiya ne da su annabi yana toma wa'azi sai su kashe shi sai Allah ya aiko da wani sai su kashe shi ai ba su da mutunci sun dade suna kisan kai har annabawa to daga nan har ƙarshen su annabi isa alaihi salam su annabi dawo su annabi sulaiman su annabi musa ta sunan da yawa su yusha duka cikin bani isra'ila ne ta nan ɓangaren kuma ismail alaihi salam duk mun san kisan bakara da cike Allah ya zo da shi da izinin Allah an zo da shi maka an gije shi anan biwadin gairu zan in inda bai tikal muhammad muhammad na liyu qimar sala da shi da mahaifiyarsa nan, to shine ya yayyafa yana hayayyafa yana hayayyafa sai ka in kabi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sahihin tarihi har zai kai ka ga adnan shi adanan yana cikin jikokin annabi isma'il shi yasa ka ji masu bara suna jikan adanan ne dan suwai ba to ba sai ka bi tarihi ba ni ne zan maka a ce baka san suwai ba ba a ya kamata baka sani ba amma dai kun san suwai ba ko a eh, to shi kenan ku gaya mashi an gane ko kun ga ta an datse sai gidansa sannan kuma fiyayyen annabawan gaba ɗaya ta gidansa wa kullum dukansu gaba ɗaya ji annabi ya mummai da su annabawa wannan falala ce daga Allah zalika fadlillahi yukihi man yasha wallahu dhul fadlil azim hago da zaka ga wani gidan duk mahaddata ne wani gidan kuma Fatiha sai ta gagaru ɗayan ko babu ne babban ciki wanda ake ganin mai ilimi ne in ya tashi sallah sai ka ji yana alhamdulillahi rabbil alamin me alhamdu menene alamina yana son ya yabi Allah ya zaki Allah arhamani arhimi Allah ka shirye da mu baki da ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا لهم من rahmatina. وجعلنا لهم لسان صدق عليا na daga cikin falala da baiwa da Allah ya ma annabi Ibrahim da sa karan kata kabdun Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina mun masu baiwa daga rahaman mu rahaman mu anan ana nufin nubuwa kwanan bayan can mun kawo aya din wannan cikin suratul kahfi game da abin da ya shafi hidr muka ce na daga cikin abin da aka ce annabi ne wa atainahu min na rahmatan wa 'allamnahu min na ilma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kafirai suka yi cewa mene menene za a ce wannan ne annabi wannan ne dan sabon Allah wannan ne kaza kaza me yasa ba za a samu wani babban mutum a makka ko ta'ifa a bashi annabci ba Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke raba rahaman Allah annabci ne anan ake nufi saboda haka sai wanda suke ga ya dace sai wanda suke so za a ba annabci saboda haka annabi Ibrahim annabi ne alaihi salam annabi Isma'il annabi ne alaihi salam annabi Ishaq annabi ne alaihi salam annabi Yaqub annabi ne alaihi salam annabi Yusuf annabi ne alaihi salam sannan kuma aka yi ta annabawa bani isra'il bani isra'il bani isra'il bani isra'il waje an na lahun lisanin sidikin aliyya sannan muka sanya musu halshe na gaskiya mazaukaki muka ɗaukaka su da yake jama'an musulmi alamai suka ce ai wannan abin da ake nufi duk mai addini daga Allah yana girmama gidan annabi Ibrahim ku lura da kyau yahudawa sun ce nasu ne kiristoci sun ce nasu ne alkur'ani sai ce ma kana ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin alhajj alfasil sai Allah ya raba gaddama shi annabi ibrahim baba yahude bane annabi ibrahim baba nasare bane annabi ibrahim ba mushriki bane domin wadannan sun ce uzair bin Allah wadannan sun ce masihu bin Allah walakin kana hanifa annabi ibrahim mai kauce ma duk wata karkatacciyar hanya ce ta shirka ya tsayo akan tauhidi musulman kuma musulmi ne mai mika dokoki mai mika wuya ga dokokin ubangiji shi yasa kuka ga ana rubibin shi mutumin kirki kowa na so kowa na so mugu sai ne haka ba hausa yake cewa ko ko mai shi ma dole ne ba yadda zai yi wani lokaci ma yakan ce fita ka bani waje to Allah ka kara mana ni'ima ka kara mana rahama wannan shine a takaice kissa na Ibrahim alaihi salam kaman yadda muka ji tsakaninsa da mahaifinsa kuma wannan babban abin koyi shine ka rike sa ka yi bara'a da wanda duk yake shirka amma wannan bai hana ka kira shi ta hanyar da ta dace da kalmomi wanda suka dace a yanayin da ya dace ba kamar yadda muka ga annabi ibrahim alaihi salamu ya koya mana ci gaba واذكر Musa, inna uka na كان wa kana rasulan Nabi. شيئا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله أكبر الله يقول واذكر في الكتاب موسى كأنبشاء النبي موسى أولا القرآن من جرمى من درجة النبي موسى سيدة تكين من يمن ين النباوان كما ينا تكين بني إسرائيل أتكين النباوان ينا تكين أولي العزم من الرسل وأتو ينا تكين من يمن ين النباوان قدابيا وأن أتكين مسؤول العزم kun san akwai waɗanda ba ulul azmi bane wala qad ahidna ila adam min qablu falam najid lahu azma innahu lalle annabi Musa alaihi salam kana mukhlasan ya zan bawa ne na gan wanda Allah ya zabe shi mukhlasan wanda aka zaba mukhlisan wanda ya tsarkake kansa ga bauta sai Allah wannan kuma Allah ne ya tsarkake shi wanne wani wanda Allah ya tsarkake shi domin Allah ya fi kowa iyawa ba mai kama da tanka kamar Allah subhanahu wataala to shi ma mukhlasan ne ai Allah ya tsankake shi tsankakewa na musamman ne kamar yadda wata aya take ce ma inni safaituka alan nasi istifa'i ne daga Allah na zaɓe ka na tsankake ka daga kowace al'umma Musa alaihi salam kalimullah wanda Allah ya zance da shi ga daga kamar yadda muka sani wa kana rasulan nabiya kuma ya zan manzo ne a manzon kuma annabi shi yasa wasu malamai suke cewa annabi Musa alaihi salam ya fi annabi ishaqa domin shi da aka ambace shi ba a ce rasulan nabiya ba bal an haɗa shi da mahaifinsa an ce ne nabiya wa kullum ja'alna nabiya kuma yanzu muka ce yana cikin ulul azumi minar musuli annabi musa shine annabin da ya fi shan wuya da waɗanda suka yi imani da shi duk a annabawan Allah mabiya sahabban da suka ba annabin su wuya ba kamar mutanen Annabi Musa yawa suna cikin fitina annabi musa na ƙoƙarin a ƴan tatu suka ce kai musa ba magana annabcin ba uzina min qabla an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo ana cutar mu ana cutar da mu ka zo kuma ka ce kai ne annabi har yanzu ana cutar mu ana cutar da mu wani irin annabci ne wannan wai fa mabiya ne sai ku ya hakuri ku ya hakuri asama hukum ayya halika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fa yanzur kaifa ta'malun ana fatan ba da dadewa ba Allah subhanahu wata'ala ya hallaka abokanan ba gaban ku ya gama da ku kuma a ba ku mulkin duniya a sa maku ido a gane za ku yi Aiko ba dadewa Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Musa ya bar Masar ya nufi Sham ya kama hanya ga ya ji labari ya tattara rundunar ya ce mu je mu kashe su innahum la shirzimatun qalilun ba su taka kana ya karya ba mu je mu kakkabe su annabi musa da sahabbansa suna ta tafiya suna ta tafiya sun zo teku suka waiga suka ga mene rundunar yakin fir'auna kura ta mutu ke a ashabu musa inna la mudrakun sahabban annabi musa suka ce kai kai musa wallahi tallahi za su kama mu anan su kankashe ga teku gaban su ba inda za su yi gaba ga fir'auna da rundunarsa ta tinkaro amma bi kulli siqa wa bi kulli imani annabi Musa ya ce masa kalla inna ma'i rabbi sayahdi akan ne Allah ya ce mu fito Allah ya ce mu je sham kuma wallahi Allah na tare da ni da taimakon fa sai ya ba mu mafita shine Allah ya ce idrib bi asakal bahama lokacin a takaice mu tsallake bayan annabi Musa ya tsallake teku auna ya zo ya ga ga hanya lafiyayya kwanta sharar ne a tsakiyar ruwa gawa da Allah ana ce muku a ta al-anhar tajri min tahti afala tusiruna ba mu shiga ku shiga mu je manya sun zo duk suka auka ba mai wanda ya zo mu fita duk an gama shiga kuma Allah ya ce hade ruwa hade da fir'auna da rundunarsa ruwa ya hade da fir'auna da rundunarsa da yaji ya soma hagu-hagu. ya kasa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna musa rasulullah kai ce aminci billazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina mugu na yi imani da abinda bani isra'ila suka yi imani da shi nima musulmi ne Allah ya ce al'ana wa kad asaita yanzu ne za ka yi imani ka gama rayuwarka ka ce kai Allah ne ka ce kai ubangiji ne ka ce kake da iko da ruwa to da abin da kai alfahari da shi za mu halaka. ka sai za alfahari ba ke a tsaya a hurumin ka kakka shiga da Allah sai ka zauna lafiya fitarwa dai kake so ko allah ce to za mu fitar da gawarka ba kai da ranka ba alyawun nuna ji ka biba jini ka lita kuna da manhalfaka aya wa inna ka minan nasi an yi aya ce na lagafi luna aka fitar da mutum mutumin shi kan waje suna gani fa aka wannan amma da aka gaba suka ga wasu mutane suna tabbautan eh, zati anwar ɗinsu ya suka shi wannan mai suke yi allansu ne fa allansu ne fa sai wannan allansu ne fa ya musa ij'alna na ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun musa mu ma ka sa mana allan da mu hunga bauta masa irin na waɗannan kamar yadda wannan ga su ga allan ya man dai kun fi kowa jahilci ba yanzu aka hallaka mai bautan wani ba Allah ba a gaban ku ku da kuke bauta ma Allah aka tsake ku wannan ba ta kadaranci ba ne an ce su shiga ɗakin ah, baitul muqaddas ai a hanyar su ne na zuwa kudin amma akwai wasu amalika su yaƙe su za su same su tubus duk ƙarfin su ka ce kai inna fiha qaumun jabbar wallahi akwai wasu sundusun a ƙasan nan ka san bahaushe yakan ce sundusun ko amma sun sundusun abu ne mai kyau ba a aljanna amma shin ya ce sun sundusun wato wani ɓarkeken ƙato ne wanda bai da gaba da baya in ya kama ka ya rungume ya sa a hammata ya matse in ya haka sai dai gawa ta faɗi ce wallahi ba za mu je mu yaƙe su ba ce Allah ya ce za ku same su cikin sauƙi kake ah, to da dai Allah ya ce ya zo da sauƙi na sana kuma za ta tabbata idan an anta abu ka faqatila ina hauna ƙa'iduna. je kada Allah naka ku yaki mu muna nan muna sauraron ku in an nasara kaga ai sai mu shigo sai da suka shekara arba'in ba su iya shiga ba waɗanda suka shiga kuma aka ce ku shiga wata kulul babu sujjada wa kulu hifta yakfir lakum min khatayakum kuma sana bil musulmina da suka je sai suka shiga takama manya za su shiga kofan gari himta himta a ba mu alkama mu cina kiya da alkaki da ruwan zuma Allah sai ya sauko da kofan ƙasa-ƙasa suka fita suna rarrafe wasu na jan gini annabinsu fa suke ma wannan aiki annabin? kuma kisan bakara ya tabbata yadda suka rinka yi Allah ya umarce ku an an tasbahu bakara suka dosa sai da suka yi tambayoyi kala hudu sannan suka ce al'ana ji ita bil haqqi fa zabahu wa ma kadu yafaluna sai to yanzu Musa ka zo da gaskiya kenan da can ƙarya yake ta yi wai madiya kenan a ƙarke malam barin mu kankat suka duje annabin su suka ce yana da gwaiwa saboda bai wankan ashararanci a dandali a sunin ko yana da kunya yana da mutunci yana da kamun kai sai kayan maza yake da shi akwai buta a wandan Allah fa aka akbar Allah ya ce ku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa fa ba ma'ahu Allah ma qalu wa kana inda Allah wajiha ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa ba ma'ahu Allah ma qalu wa kana inda Allah wajiha to waɗannan su ne bani Isra'ila shi yasa Allah ya ce ya sanya shi mukhlasar wanda Allah bai tsarkake shi ba ya zai iya tafiya da waɗannan mutane ai sai ya gajiya a hanya ya gudu ya balla don shi in ji ba haushe wana daina hu wana daina hu min jani da ɓore laimani wa ƙarrabna unajiya wana daina hu sai muka kira annabi musa alaihi salam min jani da ɗorin laiman daga wajen muka kira shi a dutsen saina ta jaman dutsen dama ko hagu dama ai yadda ka zo ne yanzu in na zo ta nan ginshikin nan na dama na idan na zo ta nan ginshikin nan na na, to ta inda annabi musa ya ƙullo tsorin saina yana damarsa ne Allah ce sai muka kira shi ta wannan gefe ta dama wa kama za maza najiya muka kusanto da shi muka gana da shi muka yi zance da shi kaduwa su mata taha ne ban manta ba Allah ya mashi wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي alaiha wa ahushu biha ala على wa ولي fiha مآرب اخرى qala alqiha ce menene a hannunka Musa ya ubangiji ka ganta wannan ai ita ce sandata da ita nakan dogara in ina da bukatan dogaro kuma in ina kiwo dabbobi ba abinci rani yayi rani Na kan hau ice in ka kakkaɓo masu ganye su ci kun san inda ya taso wajen mutumin nan salihi wanda ya bashi ya sun yi jinga ne zai masa kiwo na wata na shekara takwas da ya ga mutumin kirki ya ce to in dai kai goma ma ina so amma dai ba zan matsa maka ba eh sadakinta kiwo na shekara takwas samaniya shidaj fa in atamamta ashara fa min indik wala umidu an ashqa alayka haka haka wancan salihi yace masa sadakin yata kiwo shekara takwas an kai ne da gaske ayyuka to yanzu da za a aishi wai sadakin dubu hamsin sadakin dubu hamsin kai baya ko ga duba zai tsaya ba na uwa uba kujerun da ake kan amma maka wani lokaci a shiga da su daki da kyar amma don rashin ta ido sai ka yana matsiyaciya da mai kika so wai so yake a mashi layin buhunan shinkafa ya shekara yana ci da tandun manja da na manja ɗaya shekara yana sha da magi bayan hakunta na sallah ta zo maka da shi da za ka bauta ma ubangijinka amma duk baka gode ma Allah ba a mai ta zo da shi haka ta zo eh, ta to ai sadaki ma na ta ne ta zuba a jaka ta ja jari ko ta ci tsire haka Allah ya ce subhanahu wata eh wa atu nisaa sadaqatihinna nihla fa in timna lakum minhu shay'a hannu a mari'a nasu ne nasu ne nihla wajibi dole saboda haka ai abinda aka ce maka kai ango ka je ka gina ɗakin da za ku zauna wanda ya dace da matarka sannan ka haɗa kayan girki kayan cikin sannan ka haɗa kayan kwanciya shimfiɗa sannan in kana son kujeri ka zuba in kana son eh, leda ne ka sa in kafet kake so ka sa labulan da kaga ya dace da kai ka sa to ko ƙangar labule ba a sawa wasai dai ta zo ta sa a ƙasar sadakin ya bayan sai a ce madalla madalla to kuma mu fada mai makan mu fada akwai wani saurayi da watan azumi irin wannan ba zan faɗi inda yake ba ka a gane shi amma ya dini ya sani ya zo ya same ni na fito zan je tafsirin na mata da safe da ta malam da Allah na zo ganin ka ne daga waje kaza nake an kai shekara fa ya kai bakwai ba maganan yau bane daga waje kaza nake ina da dankantaka da wane da wane da wane sai na jima an muna da dankantaka sai yasa ya san mun kun kula ne sai ce malam na zo ne ina son aure da izinin Allah ta hannunka amma auren sunna tsaf sai na ce Allah ya maka albarka sai ce abinda nake so sadaki kawai zan biya sai na ce yayi daidai shine dole shine wajibi sai na ce to duk matar da kake so duk da kake so da izinin Allah za ka samu ta hannuna amma ka je ka gina tsaki ta haɗa gado da shimfiɗa da duk abin da ake bukata na gayan girki da na ci da na sha in ka gama ka zo ka gaya mu wallahi har yau bai dawo ba a abin kira abin kira ba ba ya ce yana son suna suna majalanta ba Allah ya kawo shi ko an jima ne ni kuma wallahi zan baki wanda zan baki wato Allah ya dukan najibul haddad wani hakimi ne a Egypt yana cewa min gari bi tabai'il insan annahu yuhibbu al'adalata mazluma wa yunkiruha zalima wa yuhibbu al-hurriyata mar'usa wa yunkiruha ra'isa na daga cikin wasu bakin abubuwa na ban mamaki ga dan adam yana son ayi adalci in an zalunce shi amma yana matukan ƙin adalci a lokacin da ya yi zalunci yana son yanci in shi ake mallaka yakan take yanci in shi yake mulki kulwama da kyau wannan yana cikin bambaran kwai na ɗan adam yana son a kawo tallafi a taimake shi in shi aka danne in shi ya danne a'a a bar shi kawai ya rufe ciki to haka muke galibi ce wanda Allah ya kawata zuciyarsa da imani Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan Haka ce mene na gama ko da sauran Bana da hmm? ina hu min janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya muka kusanta shi da mu muna ganawa da shi muna zance kun ga wancan magana da na ja na tsoma ta tsaha ai ya tsawaita maganar ce saboda yana jin daɗi magana da mafi izzati wani jalali yanzu ko kai ne sai aka ce shugaban ƙasa ne ya kira ka ga mutane ministoci ne manya-manyan sakataren gwamnati ne gwamnoni ne kana zuwa sai aka ce bakon malamin nan mai jan baki a albarka <laughs> ya iso ana ta sigina da ya iso ku gaya mana da ya iso ku yana isowa ga gwamnoni ga ministoci ga famunan sakatari ga menene ga menene sai aka ce ai ya iso yanzu na ku bude mashi ya shigo ku shigo da shi sai ka shiga kai awa daya malam ai kafin ka fito sai ka ji gwamnoni sa wane ne wannan ministoci na wane ne wannan mana hajimu ne mai jan jama'a eh alaramban nan ne na albarkawa ka gani to balantana wanda yake munajati billahi rabbil alamin ko ma Allahi rabbil alamin jama'a musulmi mu goma da wannan babban al'amari ne Allah ka ba mu iko na tsamewa da aiki ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون ونبيا ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah ce bayan wannan baiwa da muka yi masa sai kuma muka ƙara yin masa baiwa daga cikin rahamanmu rahama annabci A akahu muka mai da dan uwansa harun nabiya shi ma ya zan annabi annabawa ba sa hasada jin mai san annabawa bai hasada kun ga lokacin da Allah ya ba annabi Musa annabci nan take sai ce ya tafi zuwa ga Fir'auna ya kira shi zuwa ga tauhidi annabi Musa ya san wane ne Fir'auna dan a gidan ya tashi sai yi addu'a ya roƙi Allah nan take yana rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli harun akhi ashdid bihi azan wa ashraku fi amri kay nusabbihaka kaseera wa nashkuraka kaseera innaka kunta bina basira wannan da annabi Musa yi masha nan take Allah ya anshi addu'an ka yake kaskoki ta suku laka ya Musa duk abin da ka roƙa Musa mun maka cewa ya Allah ka bude kidina kada ka kuntata domin Allah ya maka ne shirahu sadari ba karamin al'amari ba ne duk wani abin da ake ganin za ka fashe zuciyarka za ta fashe hawan jini zai same ka za ka kife sai ka ga sai kamar ma ba a yi ba in shirahu sadari alam na shiraha laka sadara wannan bai wanda Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan duk fitinan da aka geto in ka ganshi kaman ba shi ba kaman ba shi ba Allah ka azurta mu da insha'ahu sadar min ah, da yace ah, ka sauƙaƙe min al'amarina sannan ka ba ni zalaƙa da kyakkyawan bayani a harshe na akwai dalilin da malamai suke cewa yana magana amma wani lokaci ya ɗan sami ingina wallahu ta'ala alam sannan har ya kai ga yake cewa ka sanya mun mataimaki daga cikin ahalina ina roƙon ka mai da haruna annabi dan uwana domin zai karfafa ni zai taimaka min wajen kira zuwa ga addinin Allah ashe dan adam in dai ba mahalicci ne ba yana bukatar mataimaki a zuwa karshe ne shine wa wahamna lahu akahu haruna nabiyya sai muka yi masa baiwa da dan uwansa annabi harun muka mai da shi annabi akwai littattafai na ƙur'ani da aka kawo akwai wanda makaman dawakin zazzau ya bayan eh, a haba fi sabirin lafi a yi